Idan muka koma bangaren hada-hada da sayan 'yan wasan kwallon kafa a duniya kuwa dan wasan shelke ofo mai suna Leroy ya tafi kungiyar kwallon kafa ta Man City domin duba lafiyarsa zai koma kungiyar kwallon kafa ta Man City ne a wannan shekara inda zai ta wasa na shekara hudu a kan kuɗi kan miliyan talatin da bakwai. Shi ko wakilin dan wasa Inter Milan, Mori Ekadi ya iso kasar London ne domin tattaunawa da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal domin yiwuwar dawowa dan wasan kungiyar Arsenal daga Inter inda Inter suke neman euro miliyan 70 a kungiyar ta Arsenal. Ita kuwa Inter Milan ta sa kuɗi kan miliyan 42 ne don sayan dan wasan PSG mai suna Edison Cavani. da yiwuwar Thiago Costa ba zai koma kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid ba daga kungiyarsa ta Chelsea. Daga ƙarshe ko kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta sa kuɗi har fan miliyan sha uku da dubu ɗari biyar da hamsin domin sayan ɗan wasan Torino mai suna Ronnie Ferris. Huta lafiya.